za ki yarda ma wato kai baka ma shirya yin aure ba don na san shi ne kawai zai yi maganin rashin kunyar a tsaye zancen ya zo mata a ranta ta ce wannan kan shi ɗaya kuwa amma a fili sai ta ce baka isa ka aure ni ba fa ka mini ƙanƙanta ka min yaro na san ƙuruciyarka na san yarintarka don haka ka min kaɗan kai ƙaramin bayan kai ƙaramin yaro ne ƙanin bayana don haka kafin ta ƙarisa ta karisa ya katse ta ke kina hauka ne ni kike gaya ma haka ki sani ban taɓa samun macen da ta ci min mutunci irin haka ba zan nuna miki ni yaro ne sai na aure ki kuma sai na ganar da ke kuranki i promise za ki san wane ne yarima duk yadda bilkisu ta zo ta so kada ta sa abin a ranta sai da hakan ta faskara domin kwana ta yi da tunanin dalilin Yariman na cewa lallai sai ya ji inda ta san shi bayan tun farko shi ne ya ɗauko hanyar da ba zai yiwu ba na sani ɗin. Domin da ya saurare ta lokacin da ta nuna ta san shi haƙiƙa da ya da ya ji cewa cikin mafarki ne. Sai yanzu yana nuna shi fa dole ne ma ta sanar da shi inda ta san shi, saboda wannan dalili ne ya sa har yake iƙirarin aurenta saboda ya wulaƙanta ta. da safe bayan sun yi wanka da dadi tana shafe shi da mai mansura ta shigo dadi ya ce good morning mommy ta ce how are you my boy bilkisu ta sa dariya tare da cewa iye yaron ya yi hankali fa mansura ta ce wa ya koya maka gaisuwa ne ya nuna bilkisu tare da faɗin momin ne ta ce in riƙa gaida momi da abba zan shiga gidan aljanna wai haka ta ce ni musulmi ne dariya suka kuma sawa bilkisu ta soma saka mishi yunifom maman shi tana cewa yaron nan bil ya ɓaci da surutu bilkisu ta ce bar shi ya yi zai fi ɗaukan karatu mansura ta ce to ina kwana ko gaisawa ma ba mu yi ba bili ta amsa lafiya lau ta ce yaya tagwaye mansu ta ce daina min fatan su ni yanzu ma ɗayan na ƙosa ya yo waje cikin tuntuni ya fita watan aihuwar shi bilkisu cikin tausayawa ta ce gurin allah ne lokacin da saura kenan da zaran ya cika zaki ga kin haihu kin samo mana yaro ko yarinya dadi ya ce eh mana abba ma haka ya ce momi za ta je asibiti ta sayo mana yarinya suka fito tare suna dariya faruk ya fito cikin suit baƙaƙe mansu ta ce har ka fito ne baban dadi ya ce na fito na so in makarama ya kamata yanzu a ce ina ofis bilkisu ta dube shi an tashi lafiya yana ya ce lafiya lau sista hakan takan ce mishi tun kafin a yi bikinsu da mansu ya tafi mansura tana biye da shi bilkisu ta bi su da kallo gaskiya lamarin mansura yana son yana san gyara a ce kullum mijinka baya karyawa yake fita duk da ta san yanzu da ciki take to tun kafin cikin ma ai haka take amma bari ta haihu lafiya za su zo su zauna dole a sake tsarin prince modibo kwanci cikin kwamin wankansa zuciyarsa cike da takaici da tunanin yadda zai bullo ma matsalar shi yana sha'awar yarinyar nan yana jin haushin ta, cikin ran shi yana rayawa zai iya komai dan ya musguna mata ciki har da aurenta wata zuciyar ta ce mishi kai da baka son aure yanzu amma za ka yarda ka aure ta ya ba wa kanshi amsa tare da cewar zan aure ta ne don nuna mata cewa ni dai ba tsarar ta ba ne kamar yadda ta zata kuma ta sanar da ni labarin ƙuruciyata kamar yadda take tutiya sai na yi titin ɗin lesson a gare ta i promise hannu ya kai kan wayar shi da ke gefen bahon wanka ya ɗauka layin bilkisu ya soma nema duk da dai bai tanadi abin da zai gaya mata ba amma dai zai kira shi dai burin shi ya ɓata mata rai da safen nan dan ya san yanzun nan su safiya ne a Najeriya suna karyawa sai dai wannan lokacin wayar Bilkisu ta shiga ruri haka kurum ta ji gabanta ya yi wani mugun faduwa ta juyo da wayar ta tsura mata ido nan ban nan da ta gani ne mai plus ɗin hakan ya tabbatar mata da cewa yarima ne domin ba ta da wadda zai kira ta daga ƙasar waje sai shi tsaki ta ja sannan ta ajiye wayar ki ɗauka mana bili in ji mansu ko ba ki san namban ɗin ba ne kamar ta share sai kuma ta ɗauka domin in ta ki ɗauka mansu za ta so jin dalili kuma ba ta shirya ba ta labarin rigimar su yanzu ba domin mansu tana buƙatar hutu da kwantar mata da hankali tare da guje ma duk wata magana da za ta sa ranta ya ɓaci tana ɗaga wayar ta saka a kunne ba tare da ta ce ƙala ba fuskantar da ya an ɗaga wayar shi ne ya saka shi soma magana ina son sanin abin da kike taƙama da shi da har kike gaya min magana son ranki me kike taƙama da shi na ce wane ne kuma ya tsaya miki ke yar waye in sarauta ce ke yar wane sarki ne ko mulki kike takama da shi idan mulki ne kuma ke yar wani gwamna ne a ina aka haife ki ko ke yar shugaban ƙasa ce ko kuma yar wani mashahurin malami ce ɗan kasuwa ne ko kuma me wane ne ya haife ki Bani ni amsan da wa kike takama a duniyan nan duk maganganun da yake yi tana jin shi a fuskarta duk wani murmushi ne irin na baƙin cikin nan da ya bata ba ta so da ya mansu ta san halin da take ciki don haka sai ta miƙe ta nufi ɗakinta mansura ta bi ta da kallo a ranta ko addu'a take Allah ya sa aminiyarta ta samu mai sonta bilkisu ta zauna bakin gado daidai sanda yake cewa ki sani ban taɓa samun mutumin da ya ɓata min rai ba irinki ko namiji ɗan uwana sai ke mace macen ma ba ƙauye ya ki sani sai na saki cikin damuwa fiye da yadda kika saka ni in har ki kai kai kai kai dakata ta katse shi da tsawa saurara mini ta ci gaba da magana cikin kakkausar murya kai ba kowa ba ne fa kuma kai ba komai ba ne duk abin da kake takama da shi shirme ne kawai shirmen banza kuma ni na wuce duk inda kake tunani na wuce tunaninka wanda ya tsaya min kuwa ya wuce tunaninka wanda ya tsaya maka ba kowa ba ne don sanin ko ni ‘yar wane ne sai ka sa cigiya aure ne dai na ce baka isa min ba kamin yaro yaushe ma kashinka ya yi. yaushe ma ƙashinka ya yi ƙwari da zaka ce zaka aure ni yaushe aka daina yi maka tsarki haba ya katse ta you are very stupid kin san me kike faɗa kuwa bari ma na gaya miki kada ki yi zaton ni ma son ki nake yi yasa nake miki zancen aure a'a zan aure ki ne kawai baki san ta hanyar aure ne kurum zan zan gasa ki yadda na so ba ba tare da mutane sun zargi wani abu ba domin ni nan ina gudun abin da zai ɓata sunan masarautarmu za ki gane zan mai da ke hankalinki za ki san da prince kike magana ya kashe wayar shi tare da ɗauraye jikin shi ya fita daga bahun bilkisu ta tsura ma wayar ido tamkar yarima yana jiki ne baƙin cikin maganganun da ya gaya mata take ji amma sai ta danne tare da ƙudurin in ta fita za ta sauya layin za ta koma zen don ta samu ta huta ta mayar da mtn ɗin ta ajiye lokacin da ta fito mansura ta nemi jin yadda suka yi da wadda ya kira ta sai ta mata ƙarya da cewar abokiyar aikinta ne take shaida mata cewa ta fito ta yi sauri ita ma nan da ƙarfe goma ta fito yau wani gidan buga jarida za su tura su shi ko yarima bai ƙara ƙulewa ba ma sai da ya gama shirinsa tsaf don shiga school sai ya ga ƙarfe biyu har ma da rabi shi da zai shiga lecture ƙarfe ɗaya ya shiga wanka sha biyu da rabi ya tsara duk shirin shi zai gama komai zuwa ɗaya don ya ɓata lokacin wankan shi a fa ya zauna yana tunanin mafita har lokaci ya wuce ya shiga wanka da nufin ya yi sauri ya fito nan ma yarinyar ta mishi sanadin rasa lecture ya koma ya zauna ya miƙe kai ya taɓa yana tunanin akwai wata rana da za ta zo ya shiga damuwa irin wannan haka ya shagala har ya fita wannan lokaci ya shiga wani lokaci ka dole ne ma ya ɗauki matakin gaggawa kan yarinyar nan ko zai samu nutsuwa karatun shi yana buƙatar nutsuwa tare da kwanciyar hankali cikin dare mansura ta soma naƙuda faruk ya buga ma bilkisu ƙofa da ta zo su tafi asibiti har dadi tunda gidan babu kowa ta sha wuya sannan faruk ya sa ya sa mata hannu don a yi mata aiki an yi nasarar ciro mata ‘yarta ƙatuwa mai matuƙar kama da Faruk satin su ɗaya suka dawo Zaria ‘yan Gombe kam sun gansu suna murna sai da sati ta zagayo sannan aka yi suna inda jaririya ta ci sunan umman Bauchi maman su Yarima kenan wannan karo ta tara jama'a yarinyar ta yi farin jini gurin ɗaukacin familin mai martaba don duk yayyen yarima sai da suka zo suna tare aka sha a biki ta sha goma sha tara ta arziki ga kuma na umman bauchi sannan ga na mai martaba dan ƙarerriyar sarƙa da 'yan kunne na gwalagwalai ƙirar dubai kowa ina ka saka ina ka aje haka ake yi da yarinyar mai suna sa'adatu saudat lallai ta yi sa'a bayan an watse duk sun koma sai ƙannen faruk 'yan matan su uku su maye fauziya da safina bilkisu tana kula da su tare da duk hirar da suke yi kusan duka suna su ukun suna ba da labari sai na yarima kamar yanzu da ta shigo ta same su sumayya ce kwance tana zuba masu fauziya labarin yarima tana faɗi kun san Allah safina na sha alwashin wannan hoton in dai ya zo ko na kwana ɗaya ne sai na je zan kuma mishi magana in ce ina son shi ko in na faɗa ma umman shi safina ta ce da kin more ni kai na son shi nake fauziya kuwa cewa ta yi aike su mai banza ce da ni ce na samu dama irin taki mahaifiyata da tashi ciki ɗaya suke Aiko da tsiya ma sai na aure shi bilkisu ta ce a sha ke ko menene na zunduma a shar haka babu kyau ba, don allah ki daina duk suka haɗa baki gurin cewa don baki ga gayan ba ne anti bilkisu yana da kyau ga shi ɗan kwalisa ne na ƙarshe Bilkisu ta zauna bakin gado tana cewa ni dai inda za ku bi shawara ta ku ɗauka, da na ce kar ku ya da kanku ku ce ku je ku ce kuna son shi. Don su maza ba a musu haka, Sumayya ta ce anti, dan fa baki gan shi ba ne, kuma ina bala'in san shi, duk na ya ƙare zan tinƙare shi kawai na sanar da shi ko zan samu hutu. Safina ma ta ce Allah ya sa za ki iya. ya cika kwarjini da yawa bilkisu ta kalle ta a ranta ko tausaya mata take yi ne don yariman da take magana ba mai mutunci ba ne ta sake cewa addini bai hana mace ta ce tana son namiji ba in har ya mata amma sumayya alkunya ai tana da kyau a gun bahaushe tamkar za ta yi kuka ta ce an ci bilkisu na yi alkunyar na yi alkunyan amma bai ma san ina yi ba don haka ne zan gaya mishi kawai bilkisu ta miƙe tana cewa to bari na je na ga sahibata na tsaya ina biye muku ina ta biye wa shirmen ku safina ta ce ba shirme ba ne anti bilki ke ma in kin gan shi sai kin so shi bilkisu ta ce allah ya tsare ni fauziya ta ce kila ma ita ba za ta so shi ba tunda ita ma tana da kyau sumayya ta ce mai kyau mai kyau kuma da mai kyau anti bilkisu kuma gaskiya fa za ki dace da ya modibbo bilkisu ta fita tana dariyan shirminsu. ya sake kallon agogon hannunsa karfe takwas ya san yanzu najeriya zai zama karfe biyun dare kenan tunda awa shida ne tsakaninsu da malaysia bari dai ya bari sai yamma sannan ya kira nan su a lokacin wajen su rana ne wata zuciyar ta ce mishi kafin yamma haka za ta yi za ka yi ta ta zama ka tuna fa yadda yarinyar nan ta taimaka mutunci me zai hana ka san wadda take iƙirarin ya tsaya mata ɗin da hakan tuna haka da ya shi ya sa shi ya ɗauki waya ba shiri ya soma neman layin magajin malam zuciyar shi tana ƙara tuno mishi da maganganun batanci da yarinyar nan ta mishi wanda ya yi sanadiyar tsayawar al'amuran shi ciki har da karatun shi tare da holewar shi da mata ababen san shi bai taɓa zaton akwai wata damuwa da za ta shigar mishi cikin hulɗa da mata wadda zai sa shi ya yi dumu-dumu ba hatta hatta celin duk yadda ta so ta ja shi ba ta iyawa saboda ɓacin rai wayar ta katse har ta katse ba a ɗauka ba ya ja tsaki sannan ya sake neman layin ringin na uku magajin malam ya ɗaga wayar yarima ya ce haba magajin malam ya dinga rage ka dinga rage bacci mana ana na fila ai wannan bacci kamar ka mutu magaji ya ce gara ma ni bacci nake yi shi kai ibada kake yi wani ma ai ba a san ko shi da mata nawa yake kwana ba yarima ya ce na gode yanzu dai duk ba wannan ba ka sani ne game da wannan yarinyar ne magaji ya ce wacce yarinya kenan yarima ya ce yarinyar nan da muka haɗu da ita gidan su modibbo kawar matar faruk ɗin nan mana na umman gombe magaji ya yi yar dariya tare da cewa na san dama wata rana sai ka min zancen yarinyar nan domin irin takun ku ɗaya ya ɗan saurara kafin ya ci gaba gaskiya ban san komai a kanta ba ni da farko ma na zata kun haɗa iri ne cikin dangi tsaki ya ja sannan ya ce kada ka bani haushi fa magaji tun da ka ce baka san komai a kanta ba na baka awa sittin da shida daga yanzu ina son sanin who is her ya kashe wayar ba tare da ya jira mai magajin malam zai ce mishi ba tun misalin goma na safe magaji ya soma neman bilkisu neman sanin wace ce ita da farko gidan modibbo ya nufa gurin hajiya fati don son sanin wace ce bilkisu Idan nan ya soma ganin ta gurin Modibbo ya ma shiga suka gaisa bai ce ma Modibbo komai ba game da bukatar ya ma na son sanin Bilkisu sun ɗan taɓa hira har ma modibbo yake cewa ina labarin abokinka ne magazi ya ce yana lafiya sannan ya ce bari ya shiga su gaisa da kawu Modibbo ya ce kawunka yana yola na aike shi sai dai mai ɗakinsa tana ciki ya ce to bari mu gaisa dama na zo gaishe ku ne sun gaisa da hajiya fati sannan ya ce dama hajiya ina so in tambaye ki ne ko shin kin san bilkisu kawar matar faruk ɗan gombe hajiya fati ta ce ikon allah ni fa na yi mamakin ganinka da safe tun da ko da yarima yana nan na san ba wani zuwa kuke yi ba sai wani lokaci ta yi yar dariya sannan ta ce wallahi ni ban santa ba daga ita har matar Faruk ɗin ne ma karo na farko kenan da na fara ganin su. Nan dai suka yi sallama ya fito cikin mota ya koma yana tunanin wa zai tinkara da wannan bukata. Yana ganin abin da sauki ashe dai duk ya wuce yadda yake tunani. Ya yi tunanin ko Faruk zai kira ne, shi kuma ya ce kai da Yarima yana son Faruk ya sani da shi ne mutum na farko da zai fara tambaya nan sumayya ta faɗo mishi yarinyar da yake mutuwar so ya ce bari ya kira ta yau dai ya ji muryarta tun da ya shiga ya fita da ƙyar ya samu nambanta ta gurin yaya salma ya kasa kiranta amma yanzu dai zai kira ta kila ma zai iya samun labarin da ya fito nema dab da za ta yanke sumayya ta daga wayar duk da cewa wayar tana hannunta hakan bata gane nan bamba ne tana ɗagawa wane ne cike da yanga da yauƙi ta ce hello ya limshi ido don jin daɗin muryar da yake matukar so sannan ya ce assalamu alaikum sumayya ta ce wa 'Alaika salam wane ne flis ya ce au baki gane ni ba ta ce a'a ya ce to magajin malam ne daga bauchi ta yar dariya oh magaji ban gane ka ba ko da yake ba mu taɓa waya ba yaya bauchi ya ce bauchi lafiya duk suna gaishe ku ta ce muna amsawa yaya modibbo ya ce lafiya dama wani taimako nake so ko zan samu ta ce in bai fi na ba ai ba za a gagara yi ba ya ce kin san ƙawar matar faruk ɗin nan ta ce anti bilkisu kenan kake nufi ce ita tun da muka dawo daga gurinsu ya ce yawwa don allah menene labarinta kamar yaya ta bukata ya ce ina nufin kin san tarihinta ta girgiza kai tamkar tana ganin shi ban san komai a kanta ba face dai na san ita yar zariya ce kuma ta gama karatunta ban san me ta karanta ba amma dai yanzu tana bautar ƙasa ne ya ce to na gode kina da nambanta ne ta ce eh amma dai sabuwar nambanta nake da shi na ce ta bani don ina son ta kai ne za ka shiga ya ce ni waye na isa wani abokina ne da sauri ta ce yarima ko ya ce a'a ta yi ajiyar zuciya har abin ya ba shi mamaki ya ce shi kenan ke dai ki min text na namban ta ce to da ta so ta roƙe shi ya shigar da ita gurin yarima sai dai ta fasa ko shi zuciyar shi ta shiga ruɗu kada dai sumayya tana son yarima ne zuwa washegari magaji duk ya gama bige-bigensa bai san komai a game da bilkisu ba dole sai da ya haɗa da zuwa zaria kwance a gaban gidan shi cikin wani ɗan gado yarima ne daga gefen shi telin ce tana sanye da breziya da kuma fans wasa take yi da gashin ƙirjin shi idanunsa limshe zuciyar shi tana mishi Nati me yasa ma magaji ya kwana uku ne ya matsu ya san ita wannan yarinyar yar uban wane ne ita ko bilkisu daidai wannan lokacin hankalinta kwance tunda ta cire mtn ta saka zen sai dai ba a yarda ba kamar yadda ta so yi saboda namban ɗin da take kan sim ɗin tana so ta ba Mansu labari sai sun zauna tukunna. magazi ya shigo Zariya kai tsaye unguwar tudun wada ya nufa gurin wani abokin shi da suka yi karatu a University na Bauchi. Ibrahim ɗan Zariya ne a unguwar tudun wada, da kwatantan ya iso tudun wadan, nan kuma ya shiga kiran nambar Ibrahim ɗin. amma is switch off tun safe yake neman wayar ta ƙi shiga nan ya shiga neman shi ta hanyar tambaya duk ba sa'a ya yi fakin nan kusa da wani masallaci da nufin ya yi sallar magariba zai je ya nemi masauki amma cikin yardar Allah a sahun gaba kawai ya ga Ibrahim a sahun gaban shi don haka suna idar da sallah ya sa hannu ya dafa shi nan suka fita wajen masallaci Ibrahim yana ta mamaki a ɗakin matar Ibrahim suna cin abinci magajin malam yana faɗa mishi dalilin zuwan shi Zaria yace na shigo garin ku ne don neman labarin wata yarinya Bilkisu Ibrahim yace ikon Allah yar wace unguwa ce magaji yace ka faji inda abin yake ya karbi kofi ruwa ya sha tukunna sai da ya gama sannan yace nan fa ɗayan take wallahi ban san komai akan yarinyar ba hasali ma sau ɗaya na taɓa ganinta ibrahim ya ce to kai ba ta yi maka kwatance ba ne ni fa a bauchi muka ganta yarima ne ke son ke son ta shine duk ya ɗaga mini hankali yanzu haka gobe yake son jin ko ita wace ce ibrahim ya ce gaskiya ya baka aiki zaria tana da yawa ita na ta ina zan so ma neman ta kenan magaji ya ce shin yana so na biyo shi ne ya sa na biyo ta kanka tunda kai ne ɗan gari babban misalin da zan iya badawa na yarinyar kawai dai kyawunta na san saboda tsabar kyanta ba za ta taɓa wuya a unguwar da take ba ibrahim ya ce to kafin na gano unguwar da take fa magajin malam ya ce to bari dai mu yi isha'i sai mu soma neman ta yau haka kuwa suka yi suna idar da sallar isha suka shiga gari daga GRA suka soma don zaton magaji ko ‘yar wani mai hali ce gida-gida suka dinga bi cikin GRA har sha ɗaya da rabi washe gari suka soma ta tudun wada sabon gari haka suka yi ta yawon neman inda za su ji labarin Bilkisu amma shiru kamar malam ya shirwa bayan sun yi sallar la'asar suka shiga ojo da har za su wuce amma magaji ya ce su shiga unguwar kai tsaye suka kutsa kai zuwa wurin wasu samari suka yi fakin samarin suka kura musu ido suna kwallo ɗaya ko Ibrahim ya ce musu ya musu sallama suka amsa in banda ɗayan da yake ta zuba yake ta zuba bai ma san ana sallama ba Ibrahim ya ce bayan Allah muna tambaya ne ce to Allah ya sa mun sani biyu suka haɗa baki gurin cewa to fa magaji ya matso don Allah cikin ku ko akwai wanda ya san wata bilkisu ya ci gaba yarinyar tana da kyau na ban mamaki samarin suka rinka kallon magaji kamar sun ga wani sauna dariya ma ya ba su inda ɗayan ya ce malam bilkisu suna da yawa a unguwar nan kuma su kyawawa ne magaji ya shiru can ya ce ita fa kyawunta na daban ne kuma ta gama makaranta gaba ɗayansu suka mishi dariya har ma ya ji haushi da zafi sai ɗaya daga cikinsu ya musu masu musun ƙwallon nan mai surutun tsiyan ya ce a'a ko dai yana nufin Bilkisu ‘yar gidan Marina? Nan take samarin suka ce ita ce ma, don duk unguwar nan ita ce bes a kyau. Magajin malam da jin haka sai ya dawo yana cewa don Allah yaro zo mu je ka gwada min gidansu. Ya ce to, magaji ya sa hannu cikin aljihu ya ɗaubo kuɗi ‘yan naira ishirin ishirin ya miƙa musu tare da ba tare da ya ƙirga ba. ya ce na gode fa su ma suna ta godiya ibrahim ya ce bari ya zauna baya shi kuwa ya shiga gaba saboda zai dinga yi musu kwatancin inda za su bi magaji ya ji daɗin haka don yana son ya yi wa yaron tambayoyi musamman ma da ya ga yaron zai iya surutu ya dubi yaron sannan ya ci gaba da tuƙi ya ce abokina kusa kuke da su kenan yaron ya ce e gida biyu ne tsakaninmu da su amma gurin ta zaka Magaji ya ce, E, yaron mai suna Sulai ya ce, A ina, ai ina ganin fa ba tana Kaduna, aikin gidan TV take yi. Ko bautan ƙasa ma take yi a can, domin har yanzu ba ta dawo ba, suna zuwa ya ce da Sulai, ya shiga ya tambaya ko tana nan. Bayan fitar yaron ne Ibrahim ya ce da Magaji, abokina za ka iya samun labarinta gurin yaron nan. magajin malam ya ce ni ma na lura Sule ya dawo da sakon cewa tana Kaduna magaji ya ce amma ka tabbata nan ne gidansu Sule ya ce nan ne ko wata doguwa babu ita ma tana nan wata doguwa ba sosai ba fara kyakkyawa magaji ya ce ita ce Sule ya ce nan ne gidansu magaji ya ce wane ne mahaifinta Sule ya ce sunan shi Malam Mamman kuma aikin rini yake yi. Da za ka kai an jima kaɗan ma za ka gan shi ya zo ya kama aiki don ka ga waɗancan jijiyoyin ko? Magaji ya kalle su Sule ya ci gaba da ceto su ne aikin rinin duk gidan rini suke yi tun kaka da kakanni in ji 'yan gidanmu. Ibrahim ya ce, Amma na san tana da samari ko? Sule ya ce, Ya gyara zama sannan ya ce, Wannan shi ne abin da ya fi ba wa jama'a mamaki. Domin duk kyawun nan nata, ba ta taɓa samun mutum ɗaya da ya zo yana son ta ba. Duk an yi ittifaƙin cewa duk zariya da wuya a samu mai hankalin irinta. Ibrahim ya kai wa, wa ya gaya maka? Sule ya dube shi ya ce, Ai, kowa a unguwar nan ya san babanta, har da sadaka ya ba da ita, amma fa mazan sun ce ta fi ƙarfinsu. Magaji ya ce, Mahaifiyarta tana gidan, tana nan, amma tana aikin wanke-wanke a wani gida can tudun wada. Magaji ya sake kallon gidan mamaki yake yi tun ɗazu, wai nan ne gidan su Bilkisu. Shi fa yana zaton ‘yar masu hali ne. duk abin da suke ji sun ji shi gurin Sulai sai dai suna son ƙarin bayani daga bakin wani don haka suka sallame shi tare da mishi alkhairi sannan suka samu wani saurayi kamar su mai hankali suke tambayar shi sun ji komai sannan dai suka ƙara da cewa wani tsoho shi ma ya musu bayani don ya ce aminin kakanta ne shi asalin mai gidan bayan sun dawo magajin malam ya nufi masaukin shi da zummar zai yi sammakon tafiya sun yi sallama da ibrahim bayan ya jima ibrahim ya yi mai alkhairi mai yawa misalin karfe biyun dare wayar magaji ta soma kara ya san da wannan kira shi isa bai yi ma wani dogon bacci ba ya ɗauka tare da faɗin ranka yarima ya daɗe kuna lafiya yarima ya ce lafiya lau to menene labari magaji ya ce to ta ina zan fara kai tsaye yarima ya ce yar wane ne magajin malam ya amsa masa da cewa mahaifinta mai rini ne yarima ya tashi zaune menene kuma marini yarima ya bukata magaji ya ce irin masu rina kayan nan daga wannan kala zuwa wancan sunan shi malam mamman suna zaune ne a Zariya cikin wata unguwa mai suna ojo ta gama karatunta na digiri inda ta karanta mascom yanzu haka tana bauta wa ƙasa ne a garin Kaduna kuma tana zaune ne a gidan Faruk naka yace ka bincika sosai kuwa magaji yace duk wanda ya ka duk wanda ka sa ba zai maka sama da abin da na maka ba a wannan labarin sannan ga namban nan zan turo maka wani saurayi ne ke neman ta babu shi ko guda ɗaya Yarima ya yi wani murmushi a shi kuma yake faɗi, yarinyar nan ta cuce ni da ta ce ta san ni har kuma take gaya mishi maganganu irin wannan. Layin ta ya soma kira amma sai aka ce ba zai je ba nan take ya soma kiran sabon layin da magajin malam ya tura mishi. wayar ta soma ringin lokacin bilkisu tana tsaka da yin nafila bata kalli wayar ba sai da ta idar ta sallame sannan ta ɗauko wayar cike da mamaki ta ce to wane ne wannan domin ta san ba kowa ne ya san layin ba kuma wane ne wani mahaukaci ne ya kira ta cikin dare haka tana ɗauko wayar ana sake kira bata gane namban ɗin ba don shi ma ba da wancan layin ya kira ta ba sannan duk da dai duk dai da plus ɗin ya fara ta gani ba ta yi tunanin cewa Yarima ba ne duk da ta san cewa ba ta da wadda zai kira ta daga ƙasar waje cikin mamaki ta saka wayar a kunnenta kafin ta yi magana ya soma cewa ke 'yar gidan masu rinin tsumma 'yar ƙauye 'yar talakawa tilis 'yar gidan ginin ƙasa kin cuce ni da kike cewa kin san ni sai na saka brush na wanke bakina sosai saboda furtawa da na yi cewa zan aure ki wane ne ke kike ikirarin kina wane ne kike ikirarin kina da shi wadda mahaifinki malam mamman ke rene uwarki ke aikatau kai jahili ta katse shi da zafin rai tana huci ta ce kai jakin ina ne da baka san talaka da mai kuɗi ba duk sarauta ne na Allah Allah ya halicce su ba don baya son su ba kuma babu wanda Allah ya fi so face wanda ya fi bauta mishi kana zaton wayonka ne yasa ubangiji ya sako ka daga cikin gidan sarauta je ka shiga islamiyya domin na san kana buƙatar sanin ilimin tauhidi na biyu kuma duk da talaucinmu ba mu zo roƙo gidanku ba sannan ubangijina ne wadda ya tsaya min da shi nake takama sannan baka san haƙƙin ɗan adam ba ba za ka iya yi min komai ba ka tashi kana waya cikin dare sha sha sha ya katse ta ni kike kira da jahili ta ce eh za ki ga aikin jahilci zan baki mamaki don ni na wuce duk tunaninki yar matsiyata kawai ya kashe wayar shi duk su biyun sun ɓata wa juna rai sun gaya ma juna maganganu masu zafi yarima saboda shi namiji ne ya shiga yi tare da yin jifa da wayar shi yayin da ita kuma ta hau kan gado ta ɗora hannunta a kai ta sa kukan baƙin ciki ba ta iya faɗa ba ba ta taɓa faɗa ba don haka sai duk abin ya zama mata sabo don haka ta kwana ta yi ta kuka kafin gari ya waye fuskarta ta kumbura tun hakan nan ciwon kai ta fara da ƙyar ta tashi ta yi sallah shirun da Mansu ta ji ne ya sa ta gaba ta fito ba ta fi san babu lafiya don ta san Bili da yanzu tana kicin. Ganinta cikin bargo ya sa ta ƙari sawa gabanta da sauri. Mai martaba ya dubi Modibbo sannan ya koyar da kai ya ce, Allah gafarta. Saƙonka ya same ni shine na ce to bari na zo tun yau. Modibbo ce haƙiƙa haka ne. Ni ne na ce in ka samu lokaci saboda zancen ba na gaggawa ba ne dama maganar ta takwararka ne mai martaba ya gyara zama sannan ya ce to saboda modibbo ya ci gaba da cewa allah ya nuna min matar tasa ita ce matar da na gani mafi alkhairi ita ce matar da cikin auren nasu duk lokacin da na miƙa al'amuran yaron nan gurin ubangiji yana nuna mini yarinyar nan cikin lamarin yaron nan tun yana ƙaramin shi har izuwa yau sai dai bayarinyar ba 'yar sarauta ba ce iyayenta masu ƙaramin ƙarfi ne mai martaba ya ce allah gafarta ma wadibbo ai talauci bai zama abin da zai hana aure ba ko modibbo ya ce alhamdulillah dama haka ne abin da nake so ka gane kenan yanzu ya za a yi kenan in ji mai martaba modibbo ya ce ka bar wannan a hannuna zan sa a yi min bincike kan asalinsu ita yarinyar da zarar na kammala zan neme ka mai martaba ya ce to shikenan madalla Allah ya shige mana gaba Modibbo ya ce amin sannan suka yi wata addu'a ta musamman domin ubangiji yana sauraron addu'ar iyaye akan 'ya'yansu duk abin da yaro yake yi kada a yi mishi baki ka roƙa mishi shiriya mai martaba ya ce to insha Allahu na gode Allah ya ba mu lafiya to ka iya tafiya saboda jama'a a je a sauke nauyinsu a saurari matsalolinsu Allah ya taimaka mai martaba ya miƙe tare da cewa na gode Allah ya ja kwana shi ma Modibbo ya miƙe don ya mishi tattaki Mansura ta kalli Faruk ta ce baban daji na rasa yadda zan yi da bili dama so nake ka gama cin abincinka in shaida maka yau ko fita ba ta yi ba bata ci komai ba sai kuka nayi tambayar duniyar nan ta ƙi ta gaya min damuwarta ya miƙe da sauri zo mu je tana zaune ta haɗa tagumi suka same ta wannan duk da zafin da jikinta yake mata ta sa rigar sanyi faruk ya jawo kujera gaban madubi ya zauna gaban gabanta mansura kuma ta samu kuri kusa kusa da ita ta zauna ta dafa ta tare da cewar bili tun da kin ki sanar da ni damuwarki ki gaya wa yayan naki sai ki sanar da shi domin na san zai iya yi miki wani agaji domin tun kafin in haihu na san kina da matsala ɓoye min kawai kike yi kada ki manta fa ni da ke ko yan biyun da suka fito ciki ɗaya ba su kai mu shakuwa ba ga zaton ki ban san kina da damuwa ba ne bili ta kalle ta idanunta duk sun kumbura sun yi ja suka kalli juna sannan ta kalli faruk ta yi wani ɗan guntun murmushi wadda ya yi sanadiyar zubowar hawayen da ke ƙoƙarin maƙalewa take ƙoƙarin maƙalewa muryanta na rawa tace, kada ku damu da ni ba wani dogon abu ba ya faru ta sa hannu ta kama hancin da ta ɗan ja iska sannan ta ci gaba kun san wani lokaci abu ƙalilan ne yake ɓata mutum rai domin zagin da yarima ya min wallahi an yi min goman shi amma ban damu ba sai nashi ne ya matuƙar ɓata min rai faruk suka kalli juna shi da mansu sai suka ji zancen wani bambara faruk ne ya soma magana wani yarima ta nuna mishi yarima naka ta ci gaba saboda yarima shi ne ya sa na canza layi amma ban san inda ya kuma samun layi na ba ya kira ni jiya ya min tas har da gorin talauci babu abin da ya min ciwo irin yadda ya zagi uwata faruk har suna hada baki da mansu gurin cewa zagi ta ce kwarai kuwa zagi dai faruk ya ce tun dama menene ya haɗa ku bata ɓoye mishi komai ba ta warware mishi komai game da mafarkinta da ya rima zuwa ganin da ta mishi ta mishi magana har zuwa sa'in sanda suka yi ta sanar da shi har na daren jiya abin ya yi matuƙar ɓata wa mansurar rai faruk ya ce shine ya kira ki yake ci miki mutunci nan bili ta jajirce kan cewa kada ya kira shi ya kyale shi da halinsa zai haɗu da shi ai daidai nan Mansura ko kallon Faruk ta yi sannan ta ce wai shin shi yariman nan wane ne to yarima Modibbo cikakken sunan shi Al'amin Ismail Abdullahi shi ne ɗa tilo namiji tsayayye wadda suka mallaka bayan sun haifi ‘ya'ya mata ishirin da biyu sarki Ismail ya gaji sarauta ne a gurin baban shi Abdullahi tun yana yana da rai ya sauka ya ɗan ya naɗa shi yake mulki Modibbo shahararren malami ne mai tarin ilimi su aminan juna ne da mai martaba sarki Abdullahi tare suka taso wannan dalili ne yasa ɗaya baya aiwatar da komai sai da shawarar ɗaya don haka lokacin da ya kawo mishi shawarar sauka daga kan mulki Modibbo ya amince tare da kuma ba shi shawarar ya yi wa ɗanshin nan aure sannan ya naɗa shi sarauta sarki abdullahi ya ce shi ma nufinsa kenan kuma yaron yana so ya haɗa shi da ‘yar wajenka in haɗa shi da ‘yar wajenka sa'adatu Modibbo ya ce wannan dama ai duk abin da ka yi al'amarin ba laifi ɗanka ne ita ma kuma ‘yarka ne auren shi za ka yi ba damuwa za mu yi istihara a kai shekara ɗaya da auren haɗi da haɗin sarautar da naɗin sarauta duka ta sintilo ‘yarta mai kyau inda ta ci sunan matar Modibbo mahaifiyarsu Sa'adatu wato Salma a taƙaice dai ya yi mata takwara bayan sannan ya auri ‘yar sarkin Katsina, ita ma ‘ya'ya huɗu duk mata ta haifa masa lokacin ne sarki Abdullahi Allah ya mishi rasuwa, wazirin shi shi ma tsakanin su sati ɗaya sai ɗan wazirin mai suna Hafizu shi ma ya gaji mahaifin shi bayan nan ya ƙara mata biyu a jere banda sadaka ga kuma kwarkwarori bakin abin da Ubangiji ya halatta mishi duk babu wadda ta yi ƙoƙarin ko da ɓarin ɗa namiji ne al'amarin da ya ɗaga mishi hankali kenan saboda ya san mace ba za ta yi mulki ba yana son magaji haka yake kullum cikin damuwa har ya girma ya ƙara shiga domin da yawa 'ya'yan shi ya aurar da su umma mai babban ɗaki haka suke kiran hajiya saudat tana tausaya wa mijinta kullum tana addu'ar Allah ya ba wa mijinta ɗa namiji ko da ba a gurinta ba ne ko gurin sauran kishiyoyinta ne lokaci ya yi nisa haihuwa ma har tsaitsaya musu take yi sai sun ba wai saboda sun tsufa ba Allah ne kurum ya tsaida musu da ita kwatsam sai ga ciki jikin umma mai babban ɗaki ba ta yi saurin sanar da mai martaba ba saboda ta san tana sanar da shi yanzu nan zai ɗaga hankalin shi sannan ya hana idanun shi bacci yana roƙon Allah ya sa ɗa namiji ne cikin haka wani dare ta kai ziyara gurin mahaifinta Modibbo take sanar da shi cikin dare abin da ke damunta Modibbo ya ce na ganki cikin mafarki na kina shayar da wani yaro sai dai ba yana nufin lallai ne namiji zaki haifa ba domin mafarkin annabawa ne kurum yake zama gaskiya murna ta cika ta tace ta yaya ma mu da muke addu'a mu samun yaro sannan ba na son mai martaba ya san da cikin nan motif bai dube ta ya ce saboda me ta ce zai damu sosai ya ce kada ki sanar da shi game da mafarkina domin kar ya saka rai umma ta ce to maudibbo na gode allah ya ƙara lafiya da nisan kwana suka yi sallama ta dawo gida cikin satin ne matar waziri hafizu ta haifi ɗanta namiji mai martaba ya yi murna tamkar shi aka haifawa inda waziri ya yi kira ya sa ma yaron suna mahaifin mai martaba wato abdullahi da yake an fi kiran mai martaba abdullahi da malam saboda yana da ilimi na addini don haka ake kiran shi da suna magajin malam wato jaririn da aka haifa wannan yasa mai martaba ya ƙara son yaron umma mai babban ɗaki ta sanar da mai martaba cewa tana da ciki murna sosai ya shiga yi tare da roƙon Allah gefe ɗaya kuma zuciyar shi tana cikin damuwa in ya tuna ba shi da ɗa ƙwaƙwara ɗaya namiji kamar yadda wasu likitoci suka shaida mishi lokacin da ya shiga neman taimakon su amma ya dai miƙa ma Allah al'amuran shi yakan tuna kalaman Modibbo da yake cewa lallai kada ya zama daga cikin bayi masu cire rai daga samun rahamar Ubangiji haka ya ci gaba da zama ciki ya girma har zuwa lokacin da aka haife shi ranar wata juma'a an tafi masallaci an haife shi ne a wani asibitin kuɗi da ke nan cikin garin bauchi bayan umma ta sha wahala mai martaba yana fada da kadiya ta iso mishi da albishir zancen cewa mai martaba farin cikin fadawa suka jima abinda suka jima ba su gani ba nan take ya ce jakadiya ta je ya ba ta kujerar hajji kafin mai jego ta dawo gida labari ya karaɗe garin bauchi da kewaye yanda asibitin ya cika shine dalilin sallamar su zuwa gida tun ranar da ake wannan shagalin yanke yanke har zuwa ranar suna inda mai martaba ya saka sunan modibbo ya ce tunda waziri ya yi mishi kara ya saka magajin malam sai dai yana fatan in ya sake samun wani namiji ya saka mishi Abdullahi ko kuma in Modibbo ya girma ya aure yana fatan Allah ya ba ya bar shi da rai ya ga ya saka mishi sunan Abdullahi nan Faruk ya dubi Mansura ya ce ba zan iya sanar da ku irin gatan da Yarima ya samu ba duk abin da yake so shi zai hakan nan duk abin da ya sa a gaba shi zai yi banda ya yi sa'ar iyaye masu tarbiyya da ilimi haɗi da sanin ya kamata to da ba ƙaramar shagwaɓa zai yi ba ko in ce muku da ba ƙaramar lalacewa zai yi ba tun yana ƙarami yake zuwa fada mai martaba ya sa ake kawo shi wannan abin ya sa shi girman kai ganin yadda ake zubewa gabansa yarima wani yaro ne ɗan ƙwalisa mai tsananin tsafta tun yana da ƙaramin shi yake son ƙamshi mm, ya mayyace wa turare tare da son girma yana da matuƙar wahala ka ga ya shiga harkar wani hakan nan kuma baya son a shiga tashi halayen shi rabi na turawa ne ko kuma in ce tsarin musulunci misali yana da cika alƙawari in har ya yi maka alƙawarin abu tabbas to babu babu makawa zai cika sannan in kai in kai waye duk abin da ya ɗauka dai to sai ya yi ƙoƙarin cikawa sannan ko kai waye ƙarya ne ya zage ka a bayan idanunka shi ɗan ƙarara ne ko kuma ko ƙaƙa kada kuma ka ji ba shi da yawan hayaniya shi yasa na yi mamakin sa'in sarko ya ɗan dakata kafin ya ci gaba ya taso shi wani ya taso shi wani tauraro ne cikin kamfatanin 'yan gidansu hakan nan gurin kakanmu modibbo baya haɗa shi da kowa to haka yake cikin dangi kowa yana son shi ya yi karatun nursery da firamare a cni wata makaranta ce mafi tsada a Bauchi. Ya yi sakandare a ƙasar Spain, yanzu kuma yana Malaysia. Yana karatun likita ne ta fannin mata. Ban san yadda zan gaya muku halin Yarima ba, shi dai daban ne. Komai nashi daban ne. Ban san yadda zan yi muku bayanin shi ba. Yana da tsatsauran ra'ayi, hakan nan baya son duk wani abin da zai zubar da mutuncin gidansu. yana da alheri sosai kada ku ce ina yabon shi haka ne halin shi bilkisu ta ce ni kam baban dadi ban ga haka ba faruk ya ce ni kaina na sha mamakin lamarinku shi ba mai shiga cikin lamarin wani ba ne bai san faɓatin rai ba bilkisu ta ce shi dai ya sani mansura ta ce kai dai gaya mishi ya kiyaye ta da ai talauci baba ba bawa yake ɗora ma kanshi ba hakan nan dan kana da kuɗi ba yana nufin Allah ya fi son ka bane ya baka kuɗin wani kuɗin ma in mai su bai yi hankali ba sai su kai shi wuta ya ce zan kira shi bilkisu ta ce a'a dan san manzan Allah kada ka kira shi ka mishi magana ba na son ka ce mishi kala ni fa ya wuce a gurina kada ma ya ga kamar na damu da shi ne ko da abin ya faru please forget about him na bar maganar faruk ya ce shi kenan mai martaba ya kalli umma mai babban ɗaki sannan ya ce sa'adatu menene na damun kanki ne dan kawai na ce mun yanke shawarar za mu nema wa rima aure ranka ya daɗe ba wai na damu ba ne ina duba karatun shi ne sannan shekaru ashirin da hudu duka duka shekarunsa kenan nawa yaron nan yake dan Allah yayi dan murmushi to ni ban damu ba modibbo ya tsaye da ni da batun yin auren amma yanzu ba zan ɗauki lokaci ba Yarima yana buƙatar aure don haka kar ki da hankalinki. Shiru ta yi domin ta san mai gidan nata baya zartar da wani al'amari sai da shawarar mahaifinta, masani mai tarin ilimi. hakan nan ta san suna da dalilansu ta dube shi sannan ta ce ina fata yarima ba wani shirmen ya kama ba mai martaba ya ce a'a yana da kyau dai mu ga 'ya'yansa in allah ya nufa za mu ga hakan ta ce haka ne to ina ya samu matar mai martaba ya ce wannan yana daga modibbo ya ce shi ne zai zaɓa wa takwararsa mata umma ta ce to allah ya sa mu dace mai martaba ya ce amin duk da takaicin da Yarima yake ji na yarinyar nan amma yana jin gara ya yarda gayan raya yadda ƙwallon mangoro ya huta da guda don ba zai iya auren yarinyar ba ta je ta ci sa'a domin ya so ya aure ta ne ya wahalar da ita yanzu kuma baya jin auren nata zai yiwu tunda ya ji ita wace ce sannan ya jinjina ma ƙarfin halinta kasancewarta mace kuma 'yar talakawa har kuma ta iya ja da shi tunda ya gano cewa ita ɗin abin tausayi ce to ya barta. ta haka yarima ya ci gaba da harkokinsa a hankali har ya warware ya ma manta da batun wata bilkisu ga bilkisu ita ma tuni ta ta saka damuwar shi gefe guda ta kama harkokinta takaicinta ɗaya shine yadda har yau ta kasa manta mafarkin yarima don har yau tana mafarkin yarima ƙara zage damtse ta yi gurin addu'a Allah ya raba ta da mafarkin yarima ta tattara komai nata ta bar ma Allah ta kuma sha alwashin ta bar zuwa gurin Modibbun ma tunda suna da alaƙa da yarima duk da yanda zuciyarta take son tsohon kai ko Faruk ta ji zai je in yi mata maganan haushin shi take ji domin ta san dole ne ya fi son Yarima da ita tunda maman shi da maman Yarima uwa ɗaya uba ɗaya wani lokaci ma zuciyarta har yana zargin koma shine shi ne ya gaya ma Yarima wace ce ita. Amma ta kasa yarda don ta san Faruk ba zai mata haka ba. Kawu ya yi sallama ya shigo wurin Modibbo cikin girmamawa ya zauna gaban mahaifin nasa sannan ya koyar da kai ya ce ina ne Modibbo lafiya lau ya dawo. Ya hanya ya kasuwa Kawu ya amsa da Alhamdulillah Modibbo ya ce to madalla ka shiga daga ciki ka gama harkokinka ka fito zan aike ka gidan mai martaba. Kayo min iso gobe in muna cikin masu rai za mu gurinsa. Kawu ya ce yanzu bana komai bari na je na dawo sai na shiga cikin gidan gaba ɗaya. Modibbo ya ce to shi kenan in baka gaji ba ka je amma da ka ɗan huta. Kawu ya ce ban gaji ba baba bari kawai na tafi. yana shirin tashi ana shirin tashi daga fada ya isa aka mishi iso aka shigar da shi fada nan ya isar da saƙon modibbo ya dawo mai martaba san baya son modibbo ya zo da kanshi ya fi son ya aiko mishi cewa yana neman shi ya ɗauki ya ɗauki modibbo mahaifi ba tsuriki ba don haka misalin ƙarfe tara ya fice ta ƙofar baya kamar yadda ya saba yi magajin malam ke jiran shi a cikin mota duk gidan babu wanda ya san ya fita sai ko magajin malam da suka fita tare shi ma bai san inda za su je ba sai da ya kiran shi a waya ya ce mishi ya amshi mota ya jira shi bakin kofan baya sun hau titi sannan ya ce babana gidan modibbo za mu je magaji ya ɗauki hanyar magaji yana mamakin mai martaba sosai san ba shi da girman kai sannan duk inda zai je baya ɓoye mishi don ya raka shi magaji ne ya shiga ya iso babu kowa sai modibbo yana ta jan tarbi mai martaba ya zauna daura da shi modibbo ya mika mishi hannu suka yi musabaha kamar koyaushe mai martaba ya noke hannun shi suka gaisa modibbo ya ce kai da na ce zan zo mai martaba ya ce allah gafarta malam ni ne ya kamata na zo don ni ɗanka ne Modibbo ya ce, To, amma ai kai shugaba ne. Mai martaba ya murmushi ya ce, Amma Allah gafarta malam, maganar mu bata shafi mulki ba, don haka in an bar batun mulki na dawo gida ni ɗa ne, kuma duk ɗa na gari dole ya yi biyayya ga iyayen shi. Murmushi Modibbo ya ce, Gaskiya ne mai martaba. Duk da haka, kai tsaye ya ji daɗin faɗin dalilin son haɗuwar tasu game da zancen takwarana shi ne ya sa na kira ka malam shehu ya zo min da sakamakon binciken da ya ci gaba malam shehu almajirina ne tun da daɗewa shi ɗan zariya ne musamman na sa aka kira min shi ta waya na sa ya yi min bincike menene asalin bilkisu kuma na ji komai game da ita na ji komai duk wani abu da shari'a ta nema na asali ga mace sai dai mu ce alhamdulillahi don haka sai a tashi ‘yan neman aure su tafi mai martaba ya ce to alhamdulillah ina son zan tura fadawa zuwa ga mai martaba sarkin zariya daga nan sai su nemi dagacin ko kuma hakimin unguwar sannan kuma sai su yi nemi mahaifinta modibbo ya ce to allah ya shige mana gaba za mu taya ku da addu'a kwana uku da wannan magana mai martaba ya tashi fadawa da saƙo zuwa zariya suna zuwa suka samu tarba ta karamci irin na zage-zagen asali sannan suka sanar da saƙon mai martaba nan mai martaba. shi ma ya ji daɗin wannan batu sannan ya sa aka nemo mishi da gacin wannan yanki ya umarce shi da ya nemi mai unguwar ojo su zo fada gobe ana son ganin su washe gari suka amsa kira sarkin nan ya musu bayani sannan aka ce su nemo malam mamman mai rini suna dawowa mai unguwa ya sa aka kira shi malam mamman sabon saƙon ya same shi lokacin yana zuga maman yana zuba mata rashin mutuncin nan nashi da ya saba yana cewa karuwancin ya ishe shi haka dole yana son bilkisu ta dawo gida ya gaji ƙila ma yana tafiya mutane suna nuna shi bai sani ba shiru ta mishi yayin da suka rima suka zo suka ce suka haɗan suka haɗa ɗan dandali suna shewar dariya cikin hakan ne aka kwala sallama bai ji ba yana yana sababi sai da aka sake sannan ya shiru ya saruri takalminsa ya nufi hanyar waje yana cewa ai wannan yarinya da haihuwar ta gara barinta yarinya ta balaga ta balage min a gida tana zama abin da bai kamata ba daidai nan ya iso kofar gida ya miƙa ma ɗan saƙo ɗan saƙo da mai unguwa ya turo suka gaisa sannan ɗan saƙo ya shaida mishi cewa mai unguwa yana neman shi malam mamman ya ce lafiya dai ko ce lafiya lau ya ce to mu zo tare suka rankaya gaba ɗaya zuwa gidan mai unguwa can gefen tabarma suka zauna ya yi gaisuwa mai unguwa ya ce malam mamman ka samu saƙona ko malam mamman ya ce ƙwarai shi ne ma dalilin zuwa na mai unguwa ya ce to ni ma hakimi ne ya min aike na je shine ya ce lallai mu zo tare da kai idanun malam mamman ya shiga zarewa tare da cewa mai martab hakimi kuma ranka ya daɗe mai unguwa ya ce shi ne don haka yanzu sai ka shirya mu tafi jikin malam mamman ya sanyi ya ce cikin ina ba dai wani abu ne ba ko ranka ya daɗe ni fa ko hakimin nan bai sanar da ni ba mai unguwa ya ce to ni dai ina zaton kan yar wajenka ne ko kuma bilkisu sunanta ko sai dai mun je za ka ji komai saboda shi ma hakimi ina zaton saƙo ne daga sama aka turo shi can gurin sarki mai martaba don haka ka je ka so canza sufafinka jiki yana rawa ya nufo gida yana yan surutai ni wannan yarinya ta zame mini bala'i ni za a kashe ni ba na ce ban cika komai ba amma yau sanadiyyar wannan ‘yar iskan yarinya ga shi yau wani ya zo yana kira na har gaban sarki zan je kowane bala'in ta janyo mini oho yanzu haka labarin karuwancin nata ne ina ga kunnen su daidai nan ya shiga gida yana yana tsaki matan suna gindin murhu suka dube shi suka haɗa baki lafiya malam ya ce ina fa lafiya wancan yar iskan yarinyar ta ja min wai yanzu gidan sarki ake nema na suka ce waye wace yarinya ce bilkisu mana mamansu da ke ɗaki ta jiyo don haka ta sauri ta fito waje don jin mai bilkisu ta ja mishi ta fito daidai sanda yake cewa kurum za ta ja mini fitina yanzu haka ma kila sun ji labarin gantalin da take yi ne yasa ake kira na a hukunta ni Ladiyo ta ce a'a kar ka yarda malam ai ba kai bane kake karuwancin ita ce ta je kada ka yarda a cutar da kai Salame ta ce koko sun ji har yau ba a mata aure ba Karima ke cewa tai ni dai da za ka ji tawa da da ka ƙi zuwa saboda ina tsoron kada su ɗaure kama ma saboda ba da haƙƙinka ba in haka ta faru ai mu aka cuta mu masu ƙananan yara Ladiyo ta ce haka ne ya shiga ɗakin Salame ya sa kaya yana cewa wa zai ki zuwa kiran sarakai ai sai a zo a kai a sa dogarawa su kama ka da ya fito ya kalli gurin da maman su Bilkisu take ki shirya kayan ki, domin in na dawo da wani cin zarafi to ke ma za ki samu naki rabon ya fita nan Salame ta sa mayafi ta shiga tashin goggo tana hawayen gulma wai an zo daga gidan sarki an tafi da malam saboda bilkisu yawon banza da take yi ya je kunnensu buɗar bakin gwaggo sai ta ce babu kaito na yi murna da ba da bakon nan ni na san dama haka za a yi ta soma masifa da cewa ni dai a bar min ɗana su zo su kama uwanta don ita ce ta tsaya mata kafin ki ce haka labari duk ya kai sauran sassan gida nan dai gidan gaba ɗaya ya ɗauka sassan su mu suka ɗungumo inda take zaune bakin gado cikin ɗaki ta haɗa kai da gwiwa hankalinta a tashi ta san wani sabon sharrin ne za a ƙaga wa mai gado masifar goggo ce ta saka ta kuka ta ci gaba da yi bata fito ba kowa yana faɗin albarkacin bakin shi sai tsinuwa tare da zagi suke yi wa Bilkisu wadda bata san hawa ba bata san sauka ba suna isa gidan hakimi babu wani ɓata lokaci suka nufi gidan sarki cikin motar hakimi an musu iso suka shiga cikin gida duk jikin malam mamman yi sanyi yana dai bin su ne kawai zuciyar shi yana Allah ya isa tsakanin shi da Bilkisu yana ta Allah ya isa suka zube suka yi gaisuwa cikin magana irin ta manya sarki ya soma bayani da farko ya ce ina mahaifin yarinyar hakimi ya nuna shi tare da cewar gashi nan ranka ya daɗe malam mamman kamar ya ce ba shi ba ne saboda ya san halin katsalandan a fada don haka ya yi shiru sarki ya gabatar da batun neman auren bilkisu daga masarautar bauchi idanu ya zaro yana kallon su nan suka gabatar da buƙatar jiki yana rawa malam mamman ya ce babu damuwa a ha an baku to haka ne babu komai hakimi ya ce ku nitsu malam mamman suka buƙaci a faɗi sadaki malam mamman ya ce ni dai na bar komai gurinka haka duk yadda kuka yi ni mai biyayya ne gare ku ko sadakin ma ai ba zan ba da ita ba ko da babu sadaki zan ba da ita kun fi ƙarfin wannan haka ai ba yadda zan yi nan dai hakimi ya ce su ba da sadaki dubu ɗari Allah ya saka ma aure albarka sarki ya ba da sadaki ya ce tashi gudumawan sun gabatar da kayansa na gani na faɗa aka biyar aka ba da komai akwatuna biyar ga na uwa ga na uba uku kuwa ga kuma wani set ɓangare guda can guda huɗu suka soma suka duba sun amsa kansu wannan su ne kayan da za ta koma sawa yayin tsare ta ga al'adar gidan sarauta in ɗan sarki zai auri yar da bata shafi sarauta ba ana ɓoye ta ne na tsawon wata biyu babu wanda zai ganta sai yarima sai ko shaƙiƙanta sannan za ta daina amfani da duk kayanta sai waɗannan wayar hannunta za a karɓa a bata wannan yarima ne kawai zai dinga kiranta sannan tunda an ba da sadakinta yanzu mu ne da ci da shanta har a yi aure don haka a kiyaye kuna da gurin ɓoye ta ne ko kuma mu ba da gida mai martaba ya ce ni zan ba da guri tare da masu mata hidima har zuwa aure hakimi ya matso kusa da malam mamman ya ce to sai zancen tukuici ana fadawa ba malam mamman ya ce to to ni me zan ba su? sai dai in sadakin hakimi ya ce a'a sadaki fa ba naka ba ne hakkin yarinya ne kawai sai suka ji sarkin mai adalci yana cewa a rubuta musu cik na dubu ɗari biyu a buga stam su je su amsa in takaita muku bayani da nan suka shirga kaya cikin mota sannan aka kwaso su da sharaɗin cewa gobe za a taho da bilkisu ko in ce za a kai bilkisu a nuna musu gidan bilki ku ji wani al'amari sabo suna isa gida har yanzu ciki yake da 'yan jaje don bayan 'yan sassa har maƙota sun shigo sai da suka ji tsayuwar motoci sannan sai dogarawa suna ta shigowa da akwatuna jiki yana ɓari yasa aka shimfiɗa ƙatuwar taburma aka soma jere akwatuna kaya set set har nan mutane suka shiga kallon kallo kowa yana son jin ƙarin bayani malam mamman babu baka sai kunne baki har kunne ya samu ganima sai washe baki yake yi ya ciro kuɗi ya ba dogarai yana godiya suka tafi suna mishi murna lallai ya iya aihuwa sun so su ga wannan yar tashi su ga yaya take ne da aka yi wannan hidima shi ko nan jama'a suka yo kan shi uwar shi ta soma cewa mamman me ka je ka yi a gidan sarkin ne wannan kayan fa cike da ɗoki ya ce goggo ai arziki ce ya kira ni ya shiga raba ido ko zai gano mamanmu cikin matan da ke gurin amma bai ganta ba sai ya ce ina fatima ne fatima ki zo ki ga ikon allah tana tsaye daga ƙofar ɗakinta amma bata ko kalle shi ba ya ce goggo daga masarautar bauchi ake son auren bilkisu ya sa hannu cikin aljihu ga sadakinta nan dubu ɗari tif tif haka ya dinga nuna komai yana washe baki yana rawa sai ka ce a wannan wasan kwaikwayo ake yi makota suna ta san barka, yayin da matan gida suka zare idanu gwaggo kuwa ko kunya bata yi ba murna ta shiga yi tana cewa lallai mun haye sai godiya karima ta ce kaji ko kaji da kyau kuwa salame ta ce shine dai anya ma kuwa zancen nan gaskiya ne ladiyo kam kasa gaskata maganar ta yi mamanmu cewa ta yi malam gaskiya ban yarda da wannan zancen ba in dai ka sai da ita ne kawai ka sanar da ni don na san dama neman yadda za ka rabu da ita kake yi don haka ni ba na neman kai da ita haka kawai ba ta ga mutum ba bai ganta ba a ce an biya sadakinta naira dubu ɗari to ban yarda ba ka ji na gaya maka tun wuri ka maida musu da kuɗinsu ya zaburo ke fatima a hirɗinki yarki ce ko 'yata dama ina neman wadda zan bawa na rasa sai kuma gashi an zo neman ta har gida daina wannan zancen to ni ina ruwa na da wani son suna son junansu ko ba su so in an yi auren za su ga junansu goggo ta ce kai bar ta mai mai kashin tsiya kawai in ba ta yarda ba ma fasawa za a yi kwaso kayan nan ne ina yara ne ku kai ku kira almajirai su kai can sassan gwaggo sasa haba amarya komai yana son bincike ku bari ku bincika a gani wani duniya ne wane ne da masifa goggo amarya ta ce ke rufa min baki ba na son bakin ciki idan jikar ki ce ai ba za ki ce ai bincike ba bakin cikin banza kawai Allah ma ya ya hana bincike goggo sasa ta ce allah sarki ni dai na san dai mutumin kirki ne ni ma na fi ki murna ke ma ganin kuɗi ne ya sa ki kike murnan nan ina ce yanzu nan kika gama zagin yar da uwarta ta sa kai ta fita ta san abin ba zai mata kyau ba mamar mu ta ce lallai yanzu ne ka san yarka ko ni dai na ga zan ga yadda za a yi wannan aure sai oho kya ji da shi sarakai ki je ki yi rikici da su don ni na riga na amshi sadaki gara ma ki yi mata waya ta zo gobe domin za su tafi da ita salame ta ce to ko dai har an ɗaura auren ne ya fita yana cewa ke kuma ina ruwanki sarakan bakin ciki salame ta ce au yau kuma mu ne yan bakin cikin ya ce eh ku ne mana tamkar wani zautacce ya fita yana cewa bari ya kira wasu su kwashe kaya su kai sashin goggo kada cikin dare a kunna musu wuta mutane duk suka tafi kowa ce yana tofa albarkacin bakinsa ko dai mutumin nan ya sai da yarsa ne tun da dama ba son ta yake ba wasu kuma cewa suke yi a'a gaske ne zai aurar da ita ga sarakuna don ya ga kuɗi ƙila dai tsoho ne mijin su su goggo karime da salame da su ladiyo suka shige ɗaki suna jajanta ma juna tare da neman mafita ladiyo ta ce ni duk ji duk jikina ma ya yi sanyi wani zazzabi ne ya rufe ni wato malaman nan malaman nan ma kuɗinmu kawai suke ci a banza ba su komai karima ta ce a'a dan yi fa aiki ya yi tunda ai babu saurayin da ke kula ta tamkar yadda muka muka buƙata amma sai dai mu ce yanzu aikin ya ɓaci an samu akasi ai ba mu makara ba sai mu je mu wargaza al'amarin salame ta ce to ko cikin kuɗin nan ba za mu samu wani abu ba ma ai bare a mana aiki nan take suka yadda da cewa haka za a yi kuma suka yanke shawarar za su je gobe. don ma kada su fita yau ne a gane dama gashi lokaci ɗaya malam ya canja har yana musu habaici ta ajiye hijabi sannan ta koma ta zauna tunani ne ya sha kanta ta rasa wata abin da za ta yi kuma wa za ta tinƙara zarab ta miƙe ta ce to bari na je gidan umman mansura mamanmu ta yi sallama a gidan ta shigo daidai sanda maman umman mansura ta ajiye hijabinta tare da amsawa ta fito da mamanmu ta ce a'a dama ke ce shigo ni ma yanzu nan nake cewa kwana biyu ba mu gaisa ba tun da safe zan je aiki zan biya mamanmu ta ce ke dai bari ni ma yanzu zuwa ne ki kira min mai gado ki kira min lambar ta umman mansura ta ce lafiya mama ta ce ina fa lafiya baban su ne duk ya rikice ke dai kin san halin shi wannan karon kuma ɗazun fa ina zaune da rana tsaka ya sami cikin ɗaki wai shi ya gaji da ganin mai gado tana yawon karuwanci yarinya ta zama annoba menene wanene ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba can aka yi sallama da shi yana dawowa kuma sai ya ce wai an yi kiran shi a fada na haɗa kayana gashi nan an aiko ana neman shi daga gidan sarki wai su ma sun ji labarin gantalinta ne shi yasa nake so ki kira min mai gado yana dawowa kuma zan gan shi ko an ci zarafin shi to in dai taƙaita miki bayani umman mansura yana dawowa sai gashi da kaya niki-niki da kuɗi masu tarin yawa wai sadakin mai gado akwatuna kashi-kashi wallahi sai abin ya bani tsoro na soma tunanin ko dai ya sai da ita ne tun da dama ba ƙaunar ta yake yi ba umman mansura ta ce ikon allah to ina ya samo mata mijin mamanmu ta ce oho ko sauraron shi ma ni ban yi ba ƙila ma sun ɗaura auren don na ji yana cewa wai gobe za su zo su tafi da ita umma ta ce ikon allah ina zuwa bari in kira abban su mansura mu je mu same shi a kan zancen amma ai ba a kira bilkisu yanzu ba bare ma a ruɗa ta ga shi kin santa ba ta iya ruɗewa ba yana gida ko mamanmu ta ce yana nan ƙofar gida yana tare da makota da ‘yan uwanshi labari ya yake ba su sai ka ce wani zararre umma ta ce ka je gida in an yi sallar isha'i za mu zo yanzu nan malam mamman ko ana idar da sallar isha'i ya shigo ɗakin maman mu tana zaune kan abin sallah ta yi tagumi ta zauna yana ‘yar dariya abin al'ajabi wai yau malam mamman ne yake min fara? A cikin zuciyar mama kenan take sakawa. ya ce Fatima cire tagumin nan ki daina tagumi ki kwantar da hankalinki mu yi magana sallamar umman mansura ne ya tsaida shi amsawa suka yi tare da cewa ku shigo ta ce yauwa kana ciki ne nima da mai gida ne dama gurin gurinka muka zo ya ce bismillah ku shigo shimfiɗa tabarma fatima ta musu umma ta ce to bari in kira shi to sun zauna bayan yan gaishe gaishe sannan abban mansur ya soma da cewa malam mamman mai ɗakin ka ce ta zo mana da wani batu game da yarinyar nan bilkisu shin me ke faruwa malam mamman ya gyara zama ya shiga rarrafo musu bayanin abin da ya faru daki daki cikin jin daɗi gashi labarin baya gundurarsa hakan baya gajiya da bayarwa babu wanda ya katse shi har ya kai aya abban mansura ya gyaran murya sannan ya ce maman bilkisu in dai abin da ya faɗa haka ne to wannan abin farin ciki ne da murna ki kwantar da hankalinki zan yi waya gidan su mansura yanzu kuma zan sa direban shi mijin mansuran ya bincika min ta hanyar buga waya mu ji gaskiyar lamarin tunda ai yariman da ake magana ƙani ne a gurinsa dole zai san komai malam mamman ya ce ita dai ta sani ni fa na riga na ba da ya ke ko da wa'yancan sura sakarkarun matan masu nuna baƙin ciki ba kya ware ba za ki kyale su a sha daula ba mamanmu ta ce kai dai ka sani kun fi kusa da su a yau ne ka san sakarkaru ne umman mansura dariya ta yi abin ya bata ta ce namiji kenan lalubawar farko abba ya samu faruk lokacin yana kwance ya ɗora yar bebinsu sa'adatu a ƙirjiman mansura ta saka kanta a cinyoyin shi ya ɗauki wayar ya duba ya ce kai abba ne fa ya tashi zaune tare da ɗora bebin kan katifa ya ce salamu alaikum abba ina yi ne suka gaisa abba ya ce kana da labarin yarima ɗan uwanka zai yi aure Faruk ya ce a'a baya nan ma ai Abba ya ce to yi waya ka bincika yanzu yanzu Faruk ya ce to Mansura ta tsura mishi idanu ta ce me ya faru ya ɗaga mata hannu ina zuwa layin magajin malam ya nema ya san shi ne zai san komai bayan sun gaisa ya ce magaji shin da gaske ne Rima zai yi aure magajin malam ya ce haka ne har ma an ba shi matar a Zaria kawar ka ko cike da mamaki ya ce oho dama bilkisu ce magaje ce ita ce yanzu haka mu ma an biya sadaki faruk ya ce yarima ya sani ya sani kuwa a'a in ji magaji bai san ma za a mai auren ba kuma mai martaba ya ce kada a sanar da shi faruk ya ce to kenan mun gode ya kira abba mansur ya ce eh abba zai yi aure kuma bilkisu ce ma zai aura abba ya ce to shi kenan ina so dai tunda gobe Saturday ne kana gida ka zo min da Bilkisun kuma kada ka ce mata komai ko da ta sani. Faruk ya ce a'a to kada ka sanar da ita tunda bata sani ba sai kun zo kawai ya kashe wayar cikin mamaki faruk ya zuba wa waya idanu mansura a tsorace ta zaro ido ita ma tana kallo tare da cewa wai menene ne baban dadi yayi yi ajiyar zuciya sannan ya ce wai yarima ne zai yi aure ta ɗan ja tsaki to ni ina ma ruwa na? yarima zai yi aure me ya kawo abba kuma ciki ni wallahi har na tsorata ma zato na, babu lafiya ne yace a'a to kin san wanda yariman zai aura ne ta sake zaro idanu ta ce wa yace bilkisunki ta nan gidan mansura ta miƙe bil wa ka ce bilkisu ya ce kwarai bilkisu ta kuma dafa kirji zuwa ya ce ga shi nan yanzu na kira magajin malam ya tabbatar min da har an biya sadaki sai dai wata tsiyar shi ma yariman bai sani ba yanzu haka bai san da za a yi masa aure ba ita ma gashi ba ta sani ba amma abban ku ya ce gobe mu je kada kuma a nuna mata ta a sanar da ita mansura ta ja tsaki gaskiya ban so mata auren nan ba yariman nan ɗan zafin kai ne ba na so yadda zai in za ta sha takaici a rayuwar gida ta auri mijin da zai ririta ta ba wadda zai wahalar da ita ba faruk ya ce ni ko na manta gaskiya na mata murna domin yarima yana da halin girma irin na gadon gidan sarauta abin da ya faru tsakaninsu wannan shaidan ne ɗazu da zarar sun zauna yanzu to auren sunna za su sasanta kansu kuma za su kula da junansu mansu ta ce to Allah ya sa su ko a nan zariya abba ya tabbatar da ya tabbatar wa mamanmu cewa batun auren fa gaskiya ne haka ne ya ƙara kwantar mata da hankali da su umman mansura suka tafi kan cewa gobe in bilkisu ta zo za su fito da kaya a duba bayan komawar 'yan kawo kaya bauchi daga zaria lamarin auren Yarima ya karaɗe ina duk dangi nesa da na kusa sun sanar da su da batun aure, kowa yana mamakin auren Yariman saboda dangi da yawa sun san yadda Yariman yake. Wannan zamanin ka saurayi wani ma sai ya kai talatin da biyar amma shi dai ɗan ashirin da huɗu wasu suna ta mamakin hakan da cewa ko don shi kaɗai ne namiji yayin da wasu su da yawa suke ta son ganin matar domin sanin jan aji irin na Yarima da tare da raina ƙirar da mace take da shi da kuma raina ƙirar 'yan matan Arewa gaba ɗaya. Abin nufi ma ba shi da lokacinsu, Sumayya kuwa da labari ya je mata. Kuka ta shiga yi sosai tana cewa yaya za a yi a yi haka, ya za ta yi da rayuwanta. ta san in har bata auri Yarima ba ba za ta ji daɗi ba sai da ummanta ta samu ta ɓata mata rai sosai sannan ta ce kada ta kuma jin wannan zancen mummunan mafarki da ta yi ne ya farkar da ita wai ga ta nan tana tafiya bakin wani teku ƙato ire-iren waɗanda take gani ana nunawa a TV jikinta kuwa tana sanye da gajeren farin wando tare da ƴar rigar da bata wuce ƙirji ba tana bin gefen ruwa ne cike da nishaɗi can sai ta ji ana ana ce da ita ta ɗaga kai sama sai ta ga ya yi baƙiƙirin hadiri yana shirin zubo da ruwa sannan cikin tekun yana ta ambaliya yana son haurowa gurinta ta soma guduwa kenan sai ta ji ruwa ya rinjaye ta cikin tekun har ma ta faɗa kuma tuni ya yi gaba da ita duk da addu'ar da take yi kamar daga sama kuma sai ta ji an tsamo ta an kwantar da ita gefe ga ruwan sama kuma yana ta tsau sauka wanda ya ciro ta ya tsugunna yana danna mata ciki tana buɗe ido sai ta ga yarima ne shi ma yana sanye da farin gajeren wando da kuma singileti ya yi murmushi tare da cewa beauty allah ya taimake ki da na yi misin ɗinki ya tayar da ita zaune ta duba babu kowa gurin daga ita sai shi ga ruwa yana ta dukansu ta ce yarima nan ina ne ya ce wata duniya ce daban ta ma'aurata ba kowa a nan sai mu da ke ya jawo ta jikin shi yana cewa i love you beauty i love you so much do you love me Ba ta ba shi amsa ba sai ta ga ya ja fuskarta ya haɗa da hanashi sannan ya saka harshensa cikin bakinta firgigi ta farka daga ta farka tare da salati tana matuƙar baƙin ciki ta ganta ita da yarima wanda ta tsana fiye da kowa alwala ta ta so jero na filfilu ta tsananta roƙon allah ya shiga tsakaninta da shi kina da aiki ne bilkisu a shefa babba washe gari ta rasa dalili jikinta babu ƙwari hakan nan sai take ganin garin duk ya canza mata ta yi wa dadi wanka sannan ita ma ta yi ta ce good boy je ka amso mana gogaggun uniform ɗinka gurin momi ka je ya ce momi kin manta yau fa ba school sai hadda ta ja tsaki oho haka ne to mu shiga kicin mu shirya ko me za mu yi a kicin in ce indomi ta ce a'a mu canza mana mansura ita da faruk suka shigo da sallama bilkisu ta dube su yana saɓe da baby. da ‘yar fara'a ta ce ina kwananku suka amsa tare da lafiya lau ta dubi faruk yaya na ka daina ka mata renon bebi ba ka da hutu sai koyaushe ka dinga yi mata reno tana bacci kai ba za ka huta ba ya ce na gode kanwata aiki kina kina da tausayi mansura ta harari bilkisu sannan ta ce ba wani hutu shi ma gara ya ɗanɗana ya ji renon ai ma is not easy bilkisu ta ce to bari na shirya mu je kishin mansura ta ce ai yanzu sai dai mu hau tebul tuni na gama <clears throat> na haɗa mana kullum domin kina kwashe min lada ne kawai tun ranar da kika kika min nasiha ai na canza lamurana wannan ma daga yau na karɓa faruk ya yi murmushi sannan ya ce haba ni fa na san dalili na ga kin canza ki gaba ɗaya sun canza ya dubi bilkisu kai kanwata? ke yar aljanna ce yanzu har da kaya na mansura take wankewa su fito sosai kamar ba su ba mai wankin da yake wankewa ma ina bai kai nata ba yanzu dai ta daina barin lada yana wuce ta bilkisu cikin dariya ta ce ni na ganta yayana ai ta kyauta ma kanta suna karyawa cikin hirarsu dadi ya kalli bilkisu ya ce momi a islamiyya hadda malam ya ce wai ina da kokari haka wai ya ce ni kaɗai ne na iya karatu ni ma na ce mishi momi na ce take koya mini in mun yi sallah bacci shine in mun yi sallah malam ya ce wai wai momi na good ce dariya suka sa duka faruk ya ce eh gaskiya ita good, good ce dadi sai in je yau zan faɗa mishi cewa abba na ya ce ita ma good ce suka sake sa dariya mansura ta ce ni ba ni ba ni da yaron nan hmm. sam yaron nan ya ɓaci da surutu Bilkisu ta ce bar shi kawai yayi lokacin shi ne Faruk ya ce Mansura ki koyi yadda zaki kula da karatun yaron nan kafin Bilkisu ta bar gidan nan in Allah ya bata miji kafin wani ya yi magana dadi ya yi zaraf ya ce momi ina zaki je to kai dadi ba kai ne miji ba Faruk ya yi murmushi yayin da su Mansura suka sa dariya ya ce ta ce to ba ta so ya kalli bilkisu momi yaya ba ki son abbana shi ma ai yana da kyau please dariya suka sa gaba ɗaya faru ya ce to ya isa haka kai sauri yanzu za mu tafi zariya ne dukanmu bilkisu ta ce kai ka bar ni da dadi ya je hadda yau ɗin nan kurum ne ba na son zuwa ko ina yanzu ne ma na warware na samu na warware dadi yana bani dariya amma ɗazun Allah duk duniyan nan ba ta min daɗi haka na tashi yau Faruk ya kalli Mansura suka yi shiru can Faruk ya ce haka zancen yake domin za mu tafi da ke ne saboda abban Mansura ne ya yi waya jiya wai mu je dukanmu idanun Bilkisu ya zo har ya zazzaro sosai ta ce lafiya faruk ya ce ni dai ban sani ba mansura ta miƙe tana cewa ku tashi mu shirya ni duk sanda na tuna kiran sai gabana ya faɗi dan ban san ko me ya faru ba bilkisu ma cikin damuwa ta miƙe tana cewa allah sa dai alkhairi ne allah ziyar da mu alkhairi yarima hankalinsa kwance yake yana harkokin shi mata kuwa sai abin da suka yi gaba ba shi da wata matsala don haka ya ƙara kyau da sa gyara tsomar shi ya ƙura ta ƙara lufi-lufi da tsomar asali irin ta fulani gashi yana mugun kashe mata kuɗi musamman da ya kula tana ƙara mishi kyau kuma kowace yarinya ko suka yi soyayya sai ta nuna tsananin santa ga tsomar tasa gashin girar shi kuwa shi ma yana lif-lif tamkar ya zana shi da kanshi sun kusa haɗewa da juna sajensa ma wadda ya haɗe da gashin baki ya haɗa daɗa fito da haɓar nashi suka mai da shi tamkar balarabe yanzu haka da yake kwance cikin gadon shakatawa gefen swimming pool selin ce daga gefen shi tana ƙoƙarin faranta mishi rai da fararen idanun nan nata ta limshe su bayan hannunta da ta sa gefen tana shafan sajensa shi kuwa tamkar shuka aka yi don yadda ƙasan sumar take yana amfani da mayukan gyara mai gyara suma wayar shi ta soma ruri celin sai ta miƙa mishi ɗauko mishi wayar yana ganin lambar magajin malam ya ce Allah ya sa da ya lafiya ya ɗaga sun gaisa sannan magajin malam ya ce mai martaba ya ce ya ce a tambaye ka yaushe za ku samu hutu ya shiru sannan ya ce sai nan da sati kila kwana bakwai ya ce ok zan gaya masa irima ya ce lafiya magaji ya ce i think so Irima ya ce ok na so na yi hutu a nan magaji ya ce ok za ka iya yin waya ka gaya mishi kai fa ba za ka faɗa ba ya ce in ji yarima magajin mala ya ce no ya kashe wayar shi tare da cewa kada ka faɗa kada ka faɗa ɗin mana ni zan yi masa waya ya tsailin ta matso kusa da shi tana lasar tana shafar ƙirjinsa da ya yi lif-lif da suma ta ce tana son ta ko ya koya mata hausa tana son yaren ya ce ba shi da time kuma shi ma ba iya ta yi sosai ba don shi ma hausa fulani ne idanu ta tsura mishi tana gaya mishi cewa ba za ta gaji da gaya mishi cewa yana da kyau ba ta ce da shi shi yasa take ƙara son shi har ma takan kiran shi da one in town shi ko ce mata yake yi yana son ta ne kawai irin na sha'awa ya ce shi fa ba ma gama yarda cewa ya yi akwai wata soyayya akwai wata soyayya ba bai kuma amince da wata soyayya da ake faɗa no one but you shiru ta yi don ta san yana nufin abin da ya gaya mata ne kuma ya jima yana gaya mata hakan ta san ba zai taɓa iya tursasa zuciyar shi ta so ta ba kuma ta sha yin fushi da shi sai dai ya share ta kawai ita dai don kanta za ta dawo don shi bai iya lallashin mace ba duk da yadda ta kai da ji da kanta shi yasa kawai ya haƙura da yin fushi ta haƙura ita ma da yin fushinta to masu sauraro zan dakata a nan sai mun haɗu a littafi na uku don jin yadda za ta kasance shin bilkisu za ta amince ta auri yariman shin Yaremin ma zai amince da buƙatar iyayensa? Duk dai mu haɗu a me ke faruwa kashi na uku don jin me ke faruwa.